Sashen Hausa na maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben shekarar 2023 a Najeriya ta yi watsi da bukatar da jam'iyyun PDP da Labour ta ta nema suka nema a kan kotun ta rika nuna zaman ta kai tsaye a kafafen yada labarai. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya. Bayan haka muna tafa da labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Ministocin tsaron kasashen arewacin turai sun bayyana cikakken goyon bayansu ga horar da matukan jiragen saman Ukraine jiragen F-16. Sai dai Washington ta ce hakan ba zai kawo wani babban sauyi ba ga tsaron Ukraine daga Rasha. kana zai ɗauki watanni kafin yanke shawara akan aikawa da jiragen rasha ta yi wani ikirari a yau litinin cewa wani hari na baya-bayan nan daga tsallaken iyaka a kan yankinta na belgorod da wasu mabannata suka yi a cikin jerin hare-hare ya fito ne daga ƙasar ukraine in ji rasha wani babban hadimin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine ba ta da hannu a wannan harin yana mai nuni da cewa wata sabuwar kungiyar rasha ta tashin hankali ne akalla mutane takwas ne suka jikata kana wasu gine-gine da dama suka lalace daga wasu hare-hare ta sama da rasha ta kai a cikin dare a yankin dnipropetrovsk a yau litinin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar kafar yada labaran kasar ta ce ali akbar ahmadi kwamandan askarawan juyin juya hali shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa sanarwar da ba ta yi wani karin bayani ba akan dalilin sakiyar ahmadi ya mai gurbin ali shamkani wanda ya rike mukamin tsawon shekaru goma kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin ɗinke baraka da saudi arabia da ke zama abokiyar gaban iran a yankin a farkon wannan shekara shamkani ya kuma yi ruwa da tsaki wurin tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya akan shirin nukuliyar iran wadda ta kai ga kulla yarjejeniya a shekarar 2015 ko da yake wannan yarjejeniyar ta rushe a shekarar 2018 bayan da shugaban amurka na wancan lokaci donald trump ya yanke shawarar janye amurka daga cikinta lamarin da ya sa iran ta dakatar da alhakinta da yarjejeniyar ta dora mata akan kyautata makaman uranium ɗinta. labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc amurka da kasar papua new guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta hada da ta baiwa wato amurka damar amfani da teku da kuma tashoshin jiragen ruwanta ta wato kasar ta pacific yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da amurka ta mai da hankali a kan yankin kana take nuna damuwa kan yadda china ke yin tasiri a wurin takardar yarjejeniyar da papua new guinea da amurka suka shirya a matsayin su na kasashe masu cikakke 'yancin kansu za ta inganta rundunar tsaron papua new guinea su iya kai taimakon jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutane da bala'i ya rutsa da su a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin sanya hannu akan yarjejeniya a birnin port mosby yarjejeniyar za ta kuma ba da dama ga sojojin kasashen biyu su yi atisayi tare a sababbin hanyoyi kuma sababbin hanyoyi kuma a wurare daban-daban a wani bangare na yunkurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin indo-pacific blinken ya kai ziyarar ne a madadin shugaban amurka joe biden wanda ya soke ziyarar da za ta zama ta farko da wani shugaban ƙasar amurka mai ci zai kai ziyara a tsibirin na pacific saboda tattaunawa da ake yi domin kaucewa matsalar bashi a cikin gida a ƙarshe a lokacin da shugaban eritrea isaias afwerki ya isa ƙasar china a wani rangadin kwanaki hudu an tarbe shi da shagulgula hadda shimfiɗa masa kyankyalle ta girmamawa da faretin soja da kuma harbin girmamawa masu sharhi masu sharhi sun ce eritrea da china suna bukatan junansu kanin suna aiki domin karfafa dangantakar da ke gudana tsakaninsu yayin wani jawabi a wani zaurin taro na great hall a beijing shugaban china xi jinping ya ce china da eritrea suna da kyakkyawar kawance a wannan duniya mara tabbas kyakkyawar dangantakar china da eritrea ba kawai akan manufa ɗaya ko ɗadaɗɗun manufofin ƙasashen biyu ba ne har ma da batun tabbatar da zaman lafiya a yankin in ji shugaba shi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe taskar rahotannin da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Jim kaɗan bayan ci gaba da zaman sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa na watan Fabrairu da aka yi a yau Litinin. Kotun sauraron kararrakin ta yi watsi da bukatar da jam'iyyun Labour da PDP suka gabatar ta neman a rinka yada duk zaman kotun da za a yi kai tsaye a kafafen yada labarai don gamsar da 'yan ƙasar da ke ciki da wajen Najeriya a kan zaman kotun ba tare da ɓoye wani abu ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kotun ta bayyana matsayarta a game da bukatar jam'iyyun Labour da PDP na neman a rika yada zaman shari'arta kai tsaye kullum a kafafen yada labarai ne bayan yin nazari akan jawabin dukan lauyoyin bangarorin da shari'ar ta shafa tsakanin tawagar lauyoyin kotun biyar da ke samun jagorancin mai shari'a Haruna Simon Tsammani sannan ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tana mai cewa kin amincewa da bukatar yada shari'ar a gidan talabijin kai tsaye baya nufin cewa kotun ba za ta yi wa kowa a bangaren karar da aka shigar adalci ba. ba da yake gabatar da matsayar kotun na yau litinin jagoran tawagar lauyoyin kotun sauraron kararrakin zaben mai shari'a tsammani ya bayyana cewa bukatar da mai shigar da kara ya nema ya fita daga cikin hurumin kotu a kararrakin da aka shigar tun da babu inda doka ta fayyace cewa za a iya yada zaman shari'a kai tsaye wa duniya a lokacin da ake tsaka da zaman kotu yana mai cewa kundin tsarin mulki ne ya kafa kotun kuma tana aiki ne karkashin dokar kotun ɗaukaka kara ta najeriya sai dai kakakin jam'iyyar labour Garba Dr. Yunusa Tanko ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yin watsi da buƙatar su. sun san dama ita kotun tana tsoron abubuwan da mutane ya faɗa kan yanayin inda tafiyan kotun ya tsaye zama. Kuma 'yan Najeriya suna cikin damuwa a kan maganar yanayin rashin gaskiya da ake ganin an tafka kan magudi da aka yi kan zaɓe. Saboda haka kuma suna shakka ganin tori da ko abubuwan da za su faɗa ko kuma za a gani zai iya tara zaune tsaye. To mu dukkan muna tunanin cewa da inda sun yarda wannan zai bawa wa dama wa wa 'yan Najeriya da abubuwan da yake gudana a cikin kotun kuma tabbatar cewa za a yi shari'a akan adalci to mu ji daɗin hakan nan ba da suka hana amma inda akwai 'yan jaridu a ciki su ne ido za su dinga faɗa wa mutane a waje ga abin da yake faruwa a ina kuwa samsam dama can mun tunanin yake zai taimaka wa ita kotun ne kan najeriya su ga abubuwan da kuke yi domin ba wai abin da muka faɗa ba ko kuma abin da wani ya gani amma in san gani da kansu mutane za su iya zartar da na tunanin akan abin da ya gudana saboda haka mu karfin guwa ma ya bamu tabbatar cewa mu yan najeriya sun san cewa muna niyyar zaben nan bisa kan adalci. a nasa bangare sakataren yaɗa labaran jam'iyyar pdp a matakin kasa debo olugunagba ya bayyana cewa. the court in his ruling today Tabbas ba su ji daɗin hukuncin da kotu ta zartar na yin watsi da bukatar jam'iyyarsa ta PDP da ɗan takararta a Tiku Abubakar ba, amma suna da yakinin cewa kotu za ta yi musu adalci ganin irin shaidu da hujjojin da suke da su da za su tabbatar da cewa an yi magudi a zaben na watan Fabrairu kuma sun yi imanin cewa kotu za ta yi adalci ta bai wa 'yan Najeriya wanda suka zaɓa. Barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya kuma ya yi bayani akan hurumin kotu a game da abin da ya wakana a yau. abu da ya faru ba wani abu ba ne ba na mamaki domin idan muka ɗauki sashe na talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya da sashe na shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu ya kowa kenan na magana harkokin shari'a a Najeriya ba inda aka sanya dokar cewa a rika yin shi a sirte ko kuma a bayyane amma al'ada ce aka ɗauko wadda take kuma ko suna ƙarƙashin hurumi na sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu suna da dama da za su shirya ma kansu tsare-tsare na al'ada na yadda za su tafiyar da kotuna saboda haka kotunan suna da hurumi suka zo za su yi a bayyana ko za su yi a asirci a nan wurin wannan hukunci ya yi daidai amma lokaci ya yi mai la'akari kuma da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da ya ce dodon da ake musafi a demokratiya shine jama'a wato sovereignty belongs to the people da kuma hurumi da aka bada ƙarƙashin sashe na talatin da shida na yi shari'a wadda take gamsasta da kowa da kowa to za mu ga cewa akwai bukatar a eh, a duba a riƙa yin wannan zaman shari'a ba wai na wannan kotun ba kowace kotu ma a riƙa yin shi a bayyane. a yayin zaman na yau dai kotu ta tantance shaidu da jam'iyyar jam'iyyar allied people's movement wato apm ta gabatar a daidai lokacin da ake ci gaba da kalubalantar nasarar zababben shugaban kasa bola tinubu a zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya A gaida Halima Abdulra'uf, to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a rantsar da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya, Masana a kasar na ci gaba da bayyana hanyoyin da suke ganin in an bi tattalin arzikin Najeriya zai samu bunƙasa. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi ya haɗa mana wannan rahoton na musamman. Najeriya ƙasa ce mai yawan jama'a sama da miliyan 200 da ƙabilu iri daban-daban har guda 400 amma dunkula wuri guda. ƙasa ce mai ban mamaki domin duk wasu fitinun da suka cinno kai a baya ciki ko har da yakin basasa cikin lokaci kankani allah ya kwaran yadda su tamkar ma ba a yi komi ba Hakan ne ma ya sanya tsohon babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Butrus Gali na ƙasar Masar ya bayyana Najeriya matsayin ƙasa ce ta musamman wurin Allah domin ganin abin da ya gabata. Ya ce in ba ga ƙasar shi lallai in an ba shi zaɓi zai zauna a Najeriya a lokacin da ya gama aiki. In ba manta ba, 'yan aware masu neman kasar Oduduwa ta Yaraba zalla don cin gashin kai ta biyafara kuma ga kabilar Igbo sun tada kayar baya har suna cewa ma babu ma yadda za a yi a gudanar da zaɓe a nan Najeriya. A yau an yi zaɓe an gama. Yanzu sai batun ma rantsar da shugaban ƙasa da kuma gononi da 'yan majalisun da aka zaɓa nan da makonni uku masu zuwa kwana ashirin cap jami'an tsaro suna cikin ɗamarar yaƙi duk wanda ya nemi ta da fitina zai cin kunama kadangare yanzu dai kallo ya koma sama shaho ya ɗaugiwa 'yan najeriya so suke su gani a ƙasa shin ko me ke bukatunsu a wurin gwamnati mai shigowa ambasada sule magaji zandam ya zayyana manya daga cikinsu So babban abin da ya kamata a gwamnatance a samu haɗin kan ƙasa. Wannan shugabanni da za su shigo daga mataki na tarayya su hasaso su ga ina za a samu haɗin kan ƙasa. A gwamnati wadda ta shahi 'yan ƙasa ba. Mm. To a na jiha nan ma a samu haɗin kan ƙasa. A lokacin mai girma Muhammadu Buhari farko shigowar shi an dunkula abubuwa an kai sama da wata shida babu ganin soji to wannan abun ya zame mana izina magana nan da bahaushe ke cewa da na gaba ake gwada zarfin ruwa to mai girma shugaban kasa bola ahmed tinubu ya tashi tsaye ya nemi a kowane bangare na kasar nan ya kwamiti na ministoci a fara aiki maganar sha'anin tattalin arziki sai an samu tattalin arziki mai kyau sannan ake tunanin inganta ilimi inganta lahiya samar da hanyoyi da makamantarsu da babban abu shi ne tsaro darajar kudin najeriya ta zube warwas To dole ne wannan gwamnati ta mai da hankali wajen inganta darajar naira. Mm. A lokacin mai girma Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin alƙawulan da yi ya yi alƙawulin cewa sai ya daidaita naira da dala. To ba naira ba sai fa ma ta yi mana fintin kai kuɗin Nijar. To wannan idan aka samu wannan kuɗin mu suka haɓaka to cikin sauƙi akwai yiwuwar inganta ilimi kamar na ji labarin cewa a shirye-shiryen da yake yana da ƙudurin ba ilimi mahimmanci zai samun mayan makaranta ba su suka su yi karatu in sun samu aiki su biya gwamnati wanda ni na ga wannan a kenya akwai wani abu da suke harambe hmm, tara kuɗi a ba yaro biya makaranta in ya gama ya zo rika biyan bashi a hankali a sufuri kamar yadda gwamnatin goodluck ebele jonathan ta fara wajen maganar sufurin jiragen kasa. kuma ita ma wannan gwamnati ta buhari da ta zo ta kalli wannan abu da muhimmanci wannan gwamnati mai zuwa muna roƙon su inganta sufuri misali na jiragen kasa. inland Fox ɗinnan da aka buɗe misali kano puntuwa da sauransu a yi amfani da jirgin kasa a kawo ina abubuwan da yin wannan zai kawo gagarumin haɓaka tattalin arziki na Najeriya. Tsaro. Ma dama ba a samu ingantaccen tsaro ba, to do ina abubuwan za su zama labari. Misali mu da muke nan arewa maso yamma muna cikin hali na rashin tsaro. So ya kamata gwamnati ta dubi wannan. Saboda mutumin da ke arewacin Nijeriya babu abin da ya tasiri a gare shi, da noma da kiwo. Yau gonakin nan da muka mallaka ba su zuwa. 'yan uwanmu fulani da ke zaune cikin dazuzzuka suna tsare da shanunsu yau duk an fatattake su sun dawo garuruwa to ina mai tabbata duka waɗannan garuruwa na ƙauyuka sun sun tashi ba kowa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci biranen sun cinkushi asibitocin da muke da su likitoci a kullum ka buɗe kafafen yaɗa labarin za ka ji cewa likitocin Nijeriya suna barin Nijeriya suna tafiya ƙasashen wasu kuma babu inda ake haihuwar yara nan da nan nan da na irin najeriya amma ba mu da likitocin da za su kula da lafiya al'umma so dole ne gwamnati ta zo ta yi tsari wanda zai inganta rayuwar al'umma a yi kokari uh, cibiyoyin da muke da su na yaƙi da rashawa su yi aiki yadda ya kamata mun ga izina ga hukuncin da aka yanke masu kurmadu mun ga inda gwamnati take so muna son mu samu wannan kamanceya a nan nigeria ba sai su hukumomin yaƙi da rashawa sun kamo mutum sun kai shi kotu an yanke mai hukunci an tura shi gidan yari sai a waye gari kawai a ce yau gwamnati ta yafe shi. tabbas gwamnatin jagaba tinubu za ta gaji kaya masu nauyi da ke bukatar hattara da sadaukar da kai kamar yadda masanin tattalin arziki aminu ibrahim ya hango bisa diddigin lamurra da ya bi. kamar yadda ka yi magana basussuka da ake bin Najeriya. A diddiga dai na 'yan kwanakin nan ana bin Najeriya wato gwamnatin tarayya kenan kusan naira tiriliyan saba'in da bakwai. Hmm. In ka hada da abin da ake bin jihohi su kuma ana bin Najeriya sama da tiriliyan ɗari da takwas a hmm. lissafi kenan zuwa Karshen shekaran da ta wuce a dubu biyu da mm. ashirin da biyu. To kaga duk wanda ya karbi gwamnati yanzu a irin wannan yanayi na ɗimbin bashi wanda ƙididdigan bankin duniya ya nuna cewa a duk naira ɗaya da gwamnatin tarayya ta samu ko kuma ya shigo mana kuɗin shiga cikin naira ɗari da a kashe kamar naira casa'in da shida ne mm. wurin biyan bashi da sauran abubuwan da ya shafi bashi. Mm. Ƙalubale ne babba da gwamnati mai zuwa za ta fuskanta domin ta iya fitar da ƙasan nan daga yanayi da muka samu kanmu na talauci da matsuwa na rayuwa. To yanzu ta ina ne samar da mafita musamman ga shi sabon shugaban ƙasa da kuma sauran waɗanda za su an shi ɗauni iko a jihohi a matsayin gwamnati. To na farko dai dole ne sai an dubi matsalan tsaro domin sai an samu zaman lafiya sannan za a samu ci gaba. Hmm. Kowace ƙasa ne. na biyu kuma gwamnati dole ne ta fito ta yaƙi maganan cin hanci da kuma kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da gwamnati bincike na ƙungiyoyin duniya musamman transparency international eh. ta nuna cewa kusan kashi saba'in da biyar na kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya ana kashe su ne wurin gudanar da aikin gwamnati abin da yake ragewa shine kashi ashirin da bakwai shine za a yi wa jama'a aiki a ciki to kaga irin wannan kuɗaɗe da ake kashewa to me ya haifar da haka akwai ma'aikatu wanda ake ce ma mds mm. ministries department and agencies mm. na gwamnatin tarayya akwai kusan 950 muna da ministoci da kananan ministoci 43 kowannen nan ba mai mota na gudanar da aikinsa ƙasa da mota biyar to in kai lissafi muna da ministoci talatin da bakwai mm. kaga kowannen su akalla yana da mota biyar sau talatin da bakwai zai baka kusan mota ɗari biyu ne da wani abu kawai ministoci suke tafiyar da su ka duba sauran ma'aikatan gwamnati ire-iren waɗannan mm. kowannen su suna da shuwagabanni. wanda su ma kowannen su zaka tara akwai mota biyar ko kaza a tsakanin su wanda kuma duk a shekara in nan akwai maintenance kudin gudanar da su kudin mai in su kudin direbobin su to dole duk shugaban da ya zo sai dukkan mu an yi hakuri kowa ya hakuri a dan samu a rage irin wayannan kuɗaɗe da ake kashewa wurin abin tafiyar da aikin shi kansa akalla a ce cikin kashi saba'in da biyar in nan hmm. a yi hakuri a cire kashi ashirin da biyar a ce shine za a gudanar da gwamnati da shi kashi saba'in da biyar kuma a yi ma jama'a aiki to in fa ba haka aka yi ba mm. to ina tabbatar maka za a kai mashi wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashin ma'aikatan ta to yaya za a yi a aiwatar da wasu 'yan gyare-gyaren da za su taimaka waɗannan bayanai da kai a danganta su musamman wajen yaƙi da cin hanci da rashawa binciken sin na transparency international ya nuna cewa najeriya yanzu zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce 2022 mu ne na 150 a tsarin masu cin hanci a duniya cikin ƙasashe 180 wato mun fi ƙasashe 30 ne kawai a duniya dole ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake ce ma duplication eh. akwai ministries da departments wanda aikinsu iri ɗaya ne to me zai sa a ce akwai department na kaza akwai na kaza na kaza ko kuma agency kaza wanda in ka duba aikin su iri ɗaya ne a haɗe su wuri ɗaya a samu shugaba guda ɗaya a samu unit unit a ƙarƙashin kowanne wanda zai gudanar da wannan aiki to shi ma nan muna fatan gwamnati mai zuwa za ta duba wannan al'amari mabiya al'adarsa ga bayanan da suka gabata wajibi ne a rage dogon buri a kuma sadaukar da kai shugabanni da al'umman ƙasa. In ka ba haka ba, to jiki magayi. Sani Sha'ib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ib Malafashi, to yanzu kuma ga shirin na gaba. Wasanni a takaice. babban labarin da ke tambari shine na lashe gasar kwallon kafar premier ta ingila da kungiyar manchester city ta yi a jiya lahadi karo na uku a jere bayan da ta yi galabar doke chelsea a jiya din da ci ɗaya da nema to sai dai fatun ma kafin ta buga wasan da chelsea ne a ranar asabar kungiyar ta city ta sami tabbacin lashe gasar ta premier ta bana bayan da babbar abokiyar adawar ta wato arsenal ta sha kashi a hannun nottingham forest da ci ɗaya da nema wannan lamari ya bar ma'abota wasan kwallon kafa da dama a cikin mamaki musamman masoya kungiyar ta arsenal waɗanda suka sa rai sosai a wannan kakar wasannin ganin yadda kungiyar ta daɗe tana jagorantar teburin gasar amma kuma ɗan jarida mai fashin baki kan lamarin wasanni umar faruk bokoyum yana ganin cewa dama a arena babu abun mamaki a ganin cewa ainihin ita kanta da kanta kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta mika wannan kambun ma'ana wannan kofin ga kungiyar kwallon kafa ta manchester city idan muka yi la'akari da ainihin cewa tun farkon wannan farkon kaka wasa ta bana su ne suke kan tebur wanda daga karshe ga abin da muka ga ya biyo baya duk wannan bai da mamaki saboda akasarin dai magoya bayan kwallon kafan arsenal abin da ake kiran su kofi haram kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana daga cikin ainihin manyan club a duniya duniya wanda suke da karancin cin kofuffuka ke kuma yan kwallon Manchester City ba kala ɗaya suke da yan kwallon Arsenal ba saboda ainihin yan kwallon Arsenal muna iya kiran su da cewa ainihin matasa ne masu tasowa yanzu su kuma wancan sun daɗe akwai abin da ake ce ma teamwork ma'ana sanin juna a kwallo teamwork yana da amfani wanda daga ƙarshe dai mun ga abin da ya faru kenan a Manchester City su kuma Arsenal akwai abin da ake ce ma fatigue ma'ana wahala ta riga ta musu yara ne sai dai mu ce masu goyon bayan Arsenal sai dai a ci gaba da hakuri kamar yadda aka saba kofi haram ɗin da ake tabbatar musu dai ya riga ya tabbata bana. To ko yaya ya kungiyar ta Arsenal suka ji da wannan lamarin? A sunana Dr. Zubairu Muhammad dukkan wani magoya bayan Arsenal bai ji daɗin yadda haka ta kasance ba amma duk da haka muna jinjina ma 'yan wasan mu akan irin namijin kokarin da suka yi domin a farko ba wanda ma ya yi tsammanin cewa za su a fito ko cikin na hudu ga tebur bale ma har ake su da su ne ake jayayya da masiti kan kambun premier a musan cewa mun faro da karfi amma daga baya saboda matsalar raunukan da muka yi samu da kuma gajiyar su yan wasan namu shi yasa har muka bari da yake kuma idan kowa diba san cewa man sun fi mu yan wasa masu experience sannan kuma sun fi mu teburi a banki wanda za su iya canji wanda zai iya rika wanda mu kuma bamu da shi amma yanzu. Yanzu haka da ya kungiyar ta Manchester City ta hau turbar kafa tarihin lashe manyan gasanni uku a kakar wasanni daya bayan lashe gasar ta Premier. domin kuwa yanzu haka tana jiran buga wasannin karshe na gasar FA a Wembley da kuma ta zakarun Turai a Istanbul. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa sashin mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman. a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na mayu na sauya ragamar mulkin najeriya daga shugaba muhammadu buhari zuwa shugaba bola ahmed tinubu yaya mutanen najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado muhammadu buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba bola ahmed tinubu menene tunanin yan kasashen da ke makwabtaka da najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa waɗanne irin matsaloli ne buhari zai baiwa tinubu yaya kuma tinubu laifin zai tunkare su. Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. To Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 56. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam ta takaice ministocin tsaron kasashen arewacin turai sun bayyana cikakken goyon baya ga horar da matukan jiragen sama na Ukraine jirgin saman F-16 sai dai washington ta ce ba hakan ba zai kawo wani sauyi ba ga tsaron da ko kuma tsaron ukraine wanda daga rasha kana zai dauki watanni kafin a yanke shawara akan kai jiragen rasha dai ta yi wani ikirari a yau litinin cewa wani harin baya-bayan nan daga tsallaken iyaka a kan yankinta na belgrade wasu da wasu mabannata suka yi a cikin jirin hare-haren da ake kai mata ya fito ne daga ƙasar ukraine in ji ta wani babban hadimin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine ba ta da hannu a wannan harin yana mai nuni da cewa wata sabuwar kungiyar rasha ta tashin hankali ne a yau litinin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar kafar yada labaran kasar ta ce ali akbar ahmadan kwamandan askarawan juyin jiya hali shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasar sai dai sanarwar ba ta yi wani karin bayani ba akan dalilin sakiyar ahmadan ya zai mai gurbin ali shamkani wanda ya rike wannan mukamin tsawon shekaru goma kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da saudi arabia da ke zama abokiyar gaban iran a yankin a farkon wannan shekara amurka da kasar papua new guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta baiwa amurka damar amfani da teku da tashoshin ruwan kasar ta pacific yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da amurka ta mai da hankali a kan yankin kana take nuna damuwa a kan yadda china ke kara tasiri a wurin takardar yarjejeniyar da papua new guinea da amurka suka sanya wa hannu wato da ke nuna su cikakken kasashe ne masu cin 'yancin kashin kansu za ta inganta rundunar tsaron papua new guinea kana su taimaka wa ayyukan jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutane da bala'i ya rutsa da su a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a lokacin da shugaban eritrea isaac afwake ya isa kasar china a wani rangadi na kwanaki hudu wato an tarbe shi da shagulgula da dama To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyan injiniyanmu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.